أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan nan wa yana tambaya idan aka yi sallar idi yau idi karama shin ya halarta wa shekaru mutum ya tashi da azumi ta shawa na ya halarta saboda haka ibi a musulunci kwana ɗaya ne kawai ibi a musulunci kwana ɗaya ne kawai kwana ɗaya a idul fitar kwana ɗaya a idul afha sai dai kawai idul afha ɗin manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, wannan kwanaki guda uku ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah to shi yasa jama'a suka mayar da shi kwana uku shi wannan bai halarta a yi azumi washe garinsa ba amma karamar idi to ya halarta wa shekari a yi azumi saboda an riga an gama da idi na yana

wato gina sabon sahu sannan ana cika gefen dama da hagu dama da hagu har wannan sahu ya cika sahu na uku ma haka za a soma daga bayan liman dalili fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna ma ju'ila al-imam bi utammati an sanya liman don ayi koyi shi Allahu a'lam Thank you. kowa na ya yi daidai. Malamai sun yi saɓani wasu sun ce in ka ɗago daga rukunku za ka riki. Eh, malaman zamani kamar bin ba su rahmanullah kamar da salih da zabi duka manyan malaman saudiya in ka ɗago za ka ɗaga. Saboda haka saboda hadithin manzala sallallahu alaihi salama, yake cewa idan kama, wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin sallah ya kan dora dama a kan hagu so in ka dago daga ruku'u ne sunan sa tsayuwa saboda haka so a gurin su fiki mu kenan so a gurin su zaka koma asali yadda kike da yayin da kuma sauran malamai ba su dama daga cikin su akwai Sheikh Albani rahimahullah ta'ala sai da ka samu sabani a irin wannan mas'ala ko da kaga dama ka yi shi ya wadatar insha Allah na'am farko a zamanin manzara sallallahu alaihi wasallam babu wani abu shafai abin da ake kiran sa raka'ata ne khafifata rakawoyi ne guda biyu masu sauki yake yin su bayan sallar isha wuturi ne shi abin da aka fi sani wuturin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wace da dare ke ba wai a idar da sallar tarawih ba saboda mai saboda ya fi falala an fi son a sanya wuturi karshen sallolin nafilar dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani hadisin sa ij'alu akhir salatikum bil layl witra ku sanya karshen sallolin ku da dare ya zanto wuturi amma malamai sun yarda idan mutum bai da garantin zai tashi to zai iya gabatar da wutarinsa bayan sallar isha ko da shafari da wutarinsa bayan sallar isha in Allah ya kuma Allah kuma ya bashi daman tashi da dare ya ci gaba da sallarsa amma ba zai ne mai ta wutarin ba domin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la wutraji fi layla ba wutiri biyu a dare daya na'am kike nan ko bismillah تعالى الله ولا على الله ولا أيوة، الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى ضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد dukkanin guda sun tabbata da Allah madaukakin sarki mai kowa komai wanda ya kwanan mu zuwa wannan yammaci na sha shida ga watan Ramadan bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida Allah madaukin sarki ya nufe mu da haduwa a wannan masallacin da tarin albarka wannan ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ya albarkaci zama mu ah, da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga aya ta 113 cikin sura Taha inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kadhalika arsalnahu قرآنا عربيا Allah ya ce wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyya anan ana bayani ne akan kullum tsarin rayuwar da Allah madaukakin sarki ya saukar mana mu musulmi da ce wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyya kuma hakan nan muka saukar da shi alqur'ani yana mai kasancewa cikin harshen larabci alƙur'ani an saukar da shi ne cikin harshen larabci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun lallai mun saukar da shi ne qur'ani a harshen larabci domin tsammanin za ku yi hankali Ƙurisha sun kasance suna yawan tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ne wannan alqur'ani ba saukar da shi da harshen ajamawa ba suna yawan wannan tambaya Allah subhanahu wa ta'ala ya musu raddi a cikin fussilat yake cewa walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu lawla fussilat ayatu a'jamiyyu wa arabiyyu Allah ce inda mun saukar da wannan alƙur'ani mai girma da harshen ajamawa da su din larabawa ne kuma za su ce me yasa ba a saukar da shi da harshen larabci ba su larabawa ne Allah ce ajamiyun wa arabi ay qur'anun a'jamiyyun yunzadu ala rasulin arabi shin qur'ani wanda yake a cikin harshen ajamawa za a saukarwa kuma annabi da yake balarabe su ne za su yi wannan za su kushe su ne za su soma wannan gumi da saboda haka Allah subhanahu wata ta'ala cikin hikimarsa ya saukar da alkur'ani mai girma cikin harshen larabci domin annabin da aka saukarwa balarabe ne sannan kuma mutanen da aka aiko annabin a cikinsu larabawa ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ba mu aiko da wani manzo ba face da harshen mutanensa domin ya iya musu bayani idan ku hausawa ne aka aiko muku da annabi ya ji ai abin ba zai kyau ba za ku ji bayanin ba musamman haka dole annabin da za a aiko ya dace da harshen mutane sannan malaman sun amince hikimomi da dama abin da za a Allah madaukakin sarki ya saukar da alkur'ani mai girma da harshen larabci a wannan zamani ita masu farko ga shi yi bayani annabin balarabe ne mutanen larabawa ne ita masu biyu jama'a kakkan harshenan duniya duk wani yare da ka sani a dorin kasa a yau babu harshen da ya kai harshen larabci wadata babu harshe da ya kai harshen larabci wadata idan na ce wadata duk abin da kake bukata na harufa akwai duk abin da kake bukata na kalimomi akwai duk abin da kake bukata na jumloli akwai sannan kuma duk wani bayanin da za ka yi ba ka bukatar aro wata kalima kafin ka yi bayani duk wata kalimar da ka sani akwai cikin harshen larabci kuma shi yasa harufa daga harufa harufun hijaiya alifun ba'un ta'un zuwa ya'un guda nawa ne guda ashirin da takwas yana da wahala ka samu wani yare wani yare a doron ƙasa a yau mai alphabet guda ashirin da tara abc da masu ko guda nawa bane ashirin da shida a gafe kai ashirin da tara ba kuma malam a hakan ma larabci na da waɗansu haruffa wanda kakab duniya babu wani yare mai wannan harafi daga misalin badun badun ɗan uwan sadun mana duk duniya ni ba taɓa ji wani yare da badun ba kuma shi yasa ake kiransa lokacin ba ma'ana harshen ba kuma ma a harufan arabiya ba ki ɗaya ba harafin da yake da wahalar furutawa kamar badul mu ajamawa kafin mutum ya yi wannan harafi ne sai ya sha wuya ana fitar da shi ta gefen dama ana fitar da shi ta gefen hagu ana kuma haɗa su a fitar ya yi ƙarfi don ka zo na gaban mai tajiriji in ka zo kan ba sai ka yi a hankali zai iya tsayar da kai ya ci maka istifalar ba ta yi ba shi muna fata an gane aka man kacin sado ya roka da yawa babu in ce Sa'ul yanzu da larabci sa'ul harafi ne amma da larabci yanzu sai ka haɗa da ci da h da a sannan ya representin sa'un kawai zalun zalun sai ka hada harufa uku da turanci kafin ya baka wa'un sai ka hada harufa turanci guda uku kafin ya baka ghairun ma yana jin babu shi babu shi a turanci ghairun ghairun idan ka zo ghairun ji ake rubutawa sai a sa masa dugo a ƙasa sodun ma s ake rubutawa sai a sa masa dugo a ƙasa masu karanta islamic studies sun sai wannan da saboda haka harshen larabci harshe ne wadatacce idan ka zo kalimomi kalima ɗaya malam sai ka an fassara ta zuwa kalimomi biyar a turanci kuma shi yasa har yau tarjumar alkur'ani da turanci za ka ga ana saɓanin kalimomi yanzu bismillahir rahmanir rahim sai maka wani mai mai tarjama sai ce maka in the name of Allah the beneficent the merciful beneficent shine ar-rahman ko wani sai ce maka the benevolent wani sai ce maka the gracious haka za a yi ta fusar maka daban-daban saboda me saboda ar-rahman dan ba za ka iya samun shi a cikin kalmomin turanci ba sai ka gwama kalmomi da yawa kafin ya baka ar-rahman yanzu ar-rabb ko kuma rabbun rabbun ra'ba harafi biyu kai ko ya zaka fassara da turanci eh ko ka ce lord bai ba da ma'anar da yake cikin rabbun rabbun fa wannan ra da fadan malam a cikin rabbun akwai al-khaliq abinan mahalici mana ɗaya kenan ko akwai al-malik mamallaki a gane ko akwai al-mutasarrif mai tasarrufi akwai al-mudaddir mai tadbiri duka suna cikin wannan arrabu din wani kalima ce ta turanci da za ka kawo ya gwama maka dukkan waɗannan ma'ana guda wallahi babu shi saboda haka harshen larabci harshe ne ghaniyun lughatun ghaniyya kuma inda mutanen duniya sun gane da shi da zai zanto wato harshen da ya kamata a yi ta'amali da shi a duk faɗin duniya ba da yadda ake so a globalizing na turanci to a globalizing mana larabci wanda za ta ji daɗi sosai a yi pharmacy da larabci a yi nursing da larabci a yi geography da larabci a yi engineering da larabci a yi computer ko mai a yi shi da larabci wanda za ta ji daɗi in ka je lubnan ka je misra wanda duk haka suke mutum zai zane maka professor ce maka professor inji masu adadadin larabura turanci mutum zai karatu har ya zama professor an gane ko amma kuma da larabci ya yi karatunsa ya zama professor a messi wannan yana daga cikin hikimomin abin nisa hikima ta uku duka mun sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da mu'jizoji da yawa mu'jizozin manzan Allah sallallahu alaihi sun kai dubu wani ya ce sun kai dubu biyu da wani abu wani ya ce sun kai dubu kuma da wani abu ka kaf cikin mu'jizozinsa mafi girmar mu'jiza shine alqur'ani mai girma jagoran mu'jizozin sa ke kuma duk wata mu'jizar da ta sani a doron ƙasa yau ta annabawa har da annabin wallahi sun kare sai a faɗa shi da alƙur'ani mai girma idan na tambaye ka ina taguwar annabi salih alaihi salam ka iya nuna mun ita babu ita ina sandar annabi musa babu shi kanshi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan karamomansa da mutuzozinsa sun gushe sun kare sai guda ɗaya. ita ce wata alƙur'ani mai girma kuma tana nan har gobe kiyama me yasa kike nan domin ta ci gaba da challenging duniya challenging duniya duk wanda yake shakka wannan littafin daga wannan Allah ne ba daga Allah bane to yanzu da kwatankwacin sa sai aka saukar da alƙur'ani mai girma da harshen larabci a lokacin da larabawa suke classical original larabawa ba irin larabcin yanzu ba ba original larabcin yanzu mafi kusan harshe zuwa original na larabci shi da harshen saudiya su ɗin ba za ka gaga galgaliya da jarisiya ta yawa ce amma lokacin da aka saukar da alkur'ani larabawa ba su sauna ba galgaliya babu broken arabic An larabci ne kawai sai aka saukar da ƙur'ani da harshen da suke ji harshen da bai gurbata ba malam laraba wannan lokacin suna da kasuwanni inda suke haɗuwa sai ta karanta poetry mutum yanzu nan ka ce masa ya siffanta maka kaza da kansa kuma ya fara magana yana siffanta maka abubuwa da shi'ai ba tare da ya zauna ya rubuta ba akwai akwai zulmajas akwai mujanna akwai okaf duka kasuwanni ne inda ake zuwa a baza a kolin wato ainihin harshen larabci to Allah madaukakin sarki sai ya zuwa manzala sallallahu alaihi wannan alqur'ani da larabci kuma yace da waɗannan mutane larabawa waɗanda suke ji da harshen su ce ku zo da irinsa suka iya kokarin su wallahi da farko aka ce su zo da katokan alkur'ani mai girma Allah ce kullum da in ijtama'at al-ins wal jinnu ala an yi ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum bi ba'dhin zahira ko da da mutanen duniya ba ki faya da aljanu ba ki faya za su taimakawa juna domin producing the like of this Quran ba za su iya ko da sun taimakawa juna ba su nemi ragi ba Allah ya rage musu yace to yanzu tunda ba ku iya ba ku zo da sura goma am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin sura goma rak ko da daga alamtara zuwa nasi wallahi ba su iya ba su nemi yi ba Allah ya kara rage musu to yanzu ku zo da sura ɗaya ko da inna a'tayna kalkauza wa salli li rabbika wanhar inna shadi aka huwa al'abtar ayoyi uku ku zo da kwatankwacin ta wallahi al'azim su har yau kuma ba wanda ya ba su nemi rage ba Allah ya ƙara rage musu ya ce falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin su zo da zanci ko da aya ɗaya kwatankwacin alkur'ani don suna da gaskiya wajen da'awar alqur'ani ba daga gurin Allah yake ba wallahi ba su iya ba. sannan da Allah ya musu kashi ce fa illam tafa idan ba ku yi ba ada wallan tafa nan gaba ma ba za ku iya ba fattaku dara allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin ni ko rubutar Allah akwai mutanen da suka ce to ai sirfa ne abin da ake nufi da sirfa ma'ana mutane za su iya amma Allah sai ya ɗauke wa mutane wannan kudar ta iyawa daga cikin su akwai Ibrahim bin Abbas daga cikin Mu'tazila amma gaskiyar lamari alqur'ani gagara koyo ne gagara ba daune babu wanda isa ya koyi sa wannan yana daga cikin sirrin abin da yasa aka saukar da alqur'ani mai girma da harshen larabci وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا Allah ya ce wa sarrafna fihi min alwa'i sannan mun sarrafa nau'o'i daban-daban na gargadi la'annahum yattaqun amma nan za su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala aw yuhdithu lahum dhikra ko kuma zai samar musu zai haifar musu da wa'azuwa daga cikin wa'azojin alqur'ani mai girma na'am فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما الله سبحانه وتعالى علينا يبقى وكفى يقول تعالى الله الملك الحق يقول الله سلكين gaskiya يا ɗaukaka Allah wanda yake shi ne sarkin gaskiya ya ɗaukaka kuma shi ne sarkin gaskiya duk wani sarki da ka sani a doron kasa ne mushiya duk wani sarkin da ka sani duk abu da duk wato tsawon lokacin da ya ɗiba yana sarautarsa wallahi wata rana zai mutu sarki kaɗai wanda zai mutuwa zai karewa zai ci gaba da wanzuwa shi ne wanda ya ba su halin mutane shi sa gobe kiyama an zai ce limanin mulkul yau duk wani wanda ka sani a duniya yana riƙe da ragabar wata sarauta a wallahi ya mutu Allah zai ce limanin mulkul yau wa yake da sarauta a yau ba mai amsawa Allah ya amsawa kansa cewa lillahi alwahid qahhar وتعالى الله الملك الحق Allah ce wada ta'ajjal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi karka yi gaugawan karatun alqur'ani gabanin a kammala maka wahayi karka gaggauta da karatun alqur'ani mai girma gabanin a kare maka wahayinsa wannan gargaɗi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake karban wahayi daga malamansa wane da malamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mala'ika jibril alaihi salam shi ya koya masa karatun alqur'ani da yawa tun daga farko har ƙarshe a cikin irin wannan watan da muke ci watan ramadan kullum wayewar gari sai mala'ikar jibril alaihi salam ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi mudarasan alqur'ani da yawa a shekarar da manzara Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sau biyu suka sauke alkur'ani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake so mutum ya baiwa alkur'ani muhimmanci a wannan wata karantawa da tunaninsa da fahimtarsa da kuma ilmantar da shi Allah ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi kar ka gaggauta karatun alkur'ani mai girma gabanin a kammala maka wahyinsa wannan ya daidai da fadin Allah subhanahu wa ta'ala la tuharrik bihi lisanaka ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana la tuharrik bihi lisanaka kada ka motsa harshen ka da karatun alqur'ani lita'jala bihi da wannan kai gaugawa wajen karatu ma'ana ka bar malaminka ya gama karanta maka komai sannan daga baya ka dawo ka bibiye shi ba malamin yana karanta kana bi shi wannan ilimi da ake bayarwa duk wani wanda yake karanta alkur'ani da girma ko wanda yake karatu alkur'ani da girma lokacin da malamin yake biya maka ka kasa kuɗi kawai ya ci. in ya gama ya ce ka karanta sai ka karanta ladabi ne na karatu yace inna alaina jam'ahu wa qur'an mun san abin da yasa kike sauri kana karatu kana bin malaminka kana son ka haddace da wuri Allah ce mun dauki nauyi mun dauki nauyin tsara maka alqur'ani a karjinka ai jam'ahu laka fi qalbi ina ka tambaye ka a ina ki haddace qur'ani sai ka ce aka ko a kwakwalwa kan wani akwai qur'ani hana qur'ani ba kai ki zama ba a zuciya an gane ko a zuciya alqur'ani bai girma yake zama nan ake tara shi a lokacin da kake kawo hadda zuciya ce take aikawa zuwa kwakwalwa sai kuma kwakwalwa ta ba da sigina ga harshe sai a karanta ayoyin alkur'ani da dama sun nuna wannan annahum qulub يفقهون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ni wata fahimta da kace ne a nan kirji a zuciya ake adana sa inna alaina jama'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu idan mun karanta maka ka bibiyi karatun da kyau kuma illa abinda alaina bayani sannan kuma daga baya wajibin mu ne mu bayyana عبد الله بن عباس رضي الله عنه يا رويت سوى من صلى الله عليه وسلم كان يعاني من التنزيه شدة لو كنت لك مصر وهي يا كسرت هنا فاما لوحل الوحي سبيل من سبيل الوحي هنا لو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا فيجي وكان لما يحرك شفتيه amma kuma sau da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan wahalar da yake sha gumi na tsatsako masa sai kuma yake son ya bibiyi karatun da yake masa sai wahalhalun guda biyu su suka haɗu masa har ma ibn Abbas yake cewa idan kuna so zan motsa muku nan bana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake motsa nasa Sa'id ibn Jubair almajirinsa yake cewa idan kuna so na motsa muku na bana yadda ibnu abbas yake motsa nasa nan ma ne ma zan motsa muku wanda yake nuna yana nuna dikka yadda sahabbai suke riwaya ko murmushi manzo Allah yayi malam sai an rubuta ya murmushi a saboda haka babu abin da manzo Allah yake yi wanda ya buya a rayuwar sahabbai har ma rayuwar da yake tsakaninsa da matansa malam ku yadda aka rubuta mana yadda yake wanka a bayan gida tare da Aisha da Ummu Salama yadda suke daura zani, mana duk fa an rawaito mana subhanan kana ganin za a iya samun matsala a riwayar addinin musulunci ba za a samu ba saboda haka batun wani zanniyo sabut matsayiyar sabut zanniyo dilala matsayiyar dilala malam wannan kashe-kashe ne kawai da malaman usul suka yi ishi tsiri ba hadisi wanda ba wahayi bane daga Allah ba kuma magana cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin gaskiya maganar malamai cewar alƙur'ani baki ɗayansa qat'iyyu thubuti saboda ya zo mana ta hanyar tawatu. alkur'ani har ila yau sun ce akwai qat'iyyu dilala da zanniyu dilala ce mene da kafayiyyar dilala a gwaninsu kafayiyyar dilala shi ne ayar da ba ta bukatar ka tunani ko ka yi ƙoƙari an ce maka azaniyatu wa zani fajri dukun da wahidin min huma ni a tajalda to kai sa ka zo ka ce to wasu ma daga sun ce 80 wasu ce 110 ni a ni a ce wanda shine qat'iyyu dirar yadullu ala al-madlul yadullu ala al-maqsud qat'a la tazid wa la tanqus suka ce har ila yau a cikin alkur'ani akwai zanniyul dilal qur'ani ma sun ce akwai zanniyul dilal wanda sai ka yi kokari kafin ka bayyana yanzu misali Allah ya ce wala ta kullahu ma uff wala ta kullahu ma uff iyaye ka guda biyu aka ce karka ce musu uff malaman larabci suka ce uff adina kalimatin sajar masu kankantar kalima da za ka yi ta horo ta nuna ɓacin rai da ke uf a harshen larabci da kowannen kalimar masu ka gawa iyaye ma'ana sai wani mutum ya zo sai ya mari mahaifiyarsa wannan misali ne zai sai mutum ya zo ya mari mahaifiyarsa sai ka ja mishi wannan aya kai ba ka jin Allah ya ce wa za ta kulla ma uf sai ce ma da ni ban ce musu uf ba duka na yi ko ce duka yayi ba ji ba kaga kenan ayar tana buƙatar a yi fahimta da kyau da wannan a wajen malaman usul ne valiyul dilal an gane ko to wannan ilimin ne ya shigo cikin hadisi a hadisi kuma sai aka ce dukkan hadisai ba kiɗa so valiyul sabuti haka malamai suka ce wai valiyul sabuti amma ba wai suna nufin tabbatuwar hadisan akwai kwaukwanto a ciki ba masu na nufin Allah suna nufin azannur rajih abin da fi rujahan a gurin mutum saboda haka hadisan sayi bukari hadisan sayi muslim idan sun tabbatu a gurin ka fa sai yau subut ne fa sai yau subut amma hadisai da suke da'ifai da mawdu'ai da sauransu to na ta iya ce musu fa yau wannan wannan ne ainihin lamarin saboda haka babu yadda za a yi riwayoyin hadisi da aka daga gurin manzara sallallahu alaihi wasallam yadda malaman musulunci suka wahala suka tace suka sa rariya suka tace mana wannan babu yadda za a yi a ce akwai damuwa cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wala ta'jal bil qur'an min qabl an yuqra ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma ka ci gaba da addu'a ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya mahalicci na ka kara min ya mahalicci na ka kara min wannan addu'a ce Allah ya koya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mana duk duniya da akwai wanda ya taimaka manzon Allah shi a kun tunani da kyau akwai ni professor da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na rantsa da Allah wallahi babu har duniya ta tashi babu mutumin da bai iya rubuta maka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin bai iya rubuta in ka karanta mishi ka ce ya rubuta ba zai iya rubuta in ka rubuta masa ka ce to ya zo ya duba ya karanta ba zai iya karanta ba qur'anin nan fa da aka kawo masa daga sa aka kawo masa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam miliyan da wani a duniya ka duba fa sayyid bukhari hadisi nawa ce muslim hadisi nawa ce صحيح ابن حبان حديث نوع صحيح ابن خزيمة حديث نوع سنن أبي داود سنن النسائي سنن الدار قطني سنن ابن ماجه سنن الترمذي سنن النسائي dukkan su baki da cike da hadisai su sannan ka dawo misali musnad ahmad musnad ibnu abi shayba musnad al-bazzar musnad at-tayalisi sannan ka zo kan Rakat, malam duk wannan hadisin waye faɗe su wallahi babu professor da isa ya karanta su ba balantana ya haddace su saboda ka duk duniya ba ke dama mai ilimin manzana su ba duk duniya ba mu ilimin su amma kuma Allah ya ce mishi ka ci gaba da roƙo Allah Allah ya maka kenan komai yawan ilimin ka yana buƙatar addu'a Allah ya kara maka saboda ilimin ɗan adam mahdudi ne limited ne akwai iyaka akwai abubuwan da ba kai gudun ba za ku iya da su kuma Allah shi bai mai bada ilimi wannan kuma ta tawazu'i ake koyawa mutum kai fa ka sani komai girman ilimin ka ka sani kullum wallahi baka san komai ne ka wa ma utitu min al-ilmi illa qalila duk ilimin da kike da shi komai girman sa malam ba ba a fariya ni na sani wani bai sani ba ba wannan wanda bai sani ba tausayin shi ba ka ci kai da Allah ya sanar da kai an kaɗan to ka gode wa Allah duk abin da kake da shi ɗan kaɗan yanzu irin almajirin Najeriya ni ba zan ci malaman Najeriya ba su malamin ina ma malaman fi sabilillah fi sabilillah wallahi alazim yanzu a ce maka ka fitar da wanda suka cancanci sunan malami sunan malami irin kar mu je da nisa irin ibnu salih al-wasili irin yusuf al-qaradawi a Bisra, irin malam albani irin shek abdullahi bin bas ta kaf najeriya mara yanayi akwai irin wani haƙi ce da su malami wanda za ka iya istin ba su hukunce hukunce da kanka yana da adawat yana da spanu na kwance loti-loti da yawa da za ka iya haɗa kayanka da kanka an kawai a cikin babu kawai a cikin jikin duk sai a cikawa mutane kunne duk duniya a baki da zo social media a Najeriya da girma da duk an rikita mana shi wannan duk an rikita mana kan takalmi wata takalmi ya fi ya ji mutum kan takalmi ya ji ɗan adam sai ka ga an cika ma mutane kunne wannan to almajirin Najeriya su ne kamata su samu wannan darasi malam mu je mu ci gaba da neman ilimin karbu su wallahi alu ba lokaci da za ka fata akan takalmi wallahi ba lokaci kowa ya dukufa neman ilimi da haƙƙin da gaske Allah ya samu mu tsira lafiya wa qur rabbi zidni ilma kai addu'a kace ya ubangiji ya Allah ka kara min ilimi wa a ahidna ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزما Allah ce wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasi kuma hakika mun yi alƙawari da annabi adama gabanin wannan mun yi alƙawari a ina Allah ya alƙawari da annabi Adam idan ka je cikin suratul baqara za ka gani Allah ya ce wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-janna Allah ya ce sai muka halice muka ce da annabi Adam bayan Allah ya halice shi ya masa ni'ima ya hadatta masa matarsa da hadar garinsa ya karrama shi sai ce da dukkan mala'iku baki da har da shekar a zo a mai sujada. ya sake karrama shi ya ilmantar da shi dukkan sunayen ababen duniya shi sa Allah ya ce wala qarrabna bani adam Allah ya karraba mutum sai Allah ya ce da annabi Adam alaihi salam yanzu ka zauna cikin aljanna ka zauna cikin aljanna uskun anta wa zawjuka aljanna da kai da matarka ku zauna uskun din nan yana nuna ba zaman haya ba zaman dindindin ba a biya kuma ba ƙarshe naka ne gurin naka ne gida ana da dukkan wannan baki ta cikin alƙada za ba ruwan ka da garin kwaki ko kulki ana aljanna ina take a sama ai kasa wahala ne wannan wallahi kasa wahala ake sa Allah ya ce qul la fi fa ko na hajjatu min hajjamiya gangarowa ke na yi ku gangaro sai shi duka mun gangarowa rashin sa'a mun ba da ka gangaro da gangaro ka ga kanka a Saudiya ba sai ka kanka a Najeriya Allah ya ce uskun anta wa zawjuka dukkan janna ka zauna kai annabi adam na kai da matarka ku zauna a can mana aljanna nan fa da aka ce su zauna wallahi ba sai sun dafa maka su ci duk abin da suke bukata na ci duk abin da suke bukata na sha akwai ba a rashin lafiya a gurin tufafi haske ne ba zunubi ba da matashi al'aurarsu ba wai tufafi da irin wannan ba a'a haske ne ya rufe musu al'aura ba a ganin al'aurar juna ba da kuma ba aiki ba noma ba tela ba fuskari ba duk wani abin da ka sani na wahala ku ci gaba da zaman kawai Allah ya ce fakula minha haythu shittuma wa kula minha haythu shittuma ku ci daga dukkan daɗin aljanna ragadat a baka tuna min ba wannan ragadatin akwai mahimmanci ma wa kula min ha ragadat hana a larabci ma kaji ragadat ai ku ci daga aljanna amma ragadat ma ka ci yadda dama za ka ci ba biya kyauta a wuf bonus haifu shi tuma yadda kuka gada ba amma kuma Allah yana da ka'idarsa wala taqraba hadhihi shajarata fatakuna min al-zalimin da wata itaciya nan guda daya wasu malamai sun ce sunanta al-karam wasu malamai sun ce sunanta al-inab wasu malamai sun ce sunanta at-tin wasu malamai sunan sun ce sunanta shajaratul khuldi kamar da yazo cikin wannan sura da muke karantawa shajaratul khuldi ma'ana wato itaciyar dawwama ibn kafir rahimahullahu ta'ala ya koro ni hadisi yake cewa a cikin aljanna akwai wata itaciya shajaratul khuld wannan itaciyar mai abin hawa zai iya tafiya a cikin inuwar ta shekara ɗaya mai gama tafiya ba Allah ya ce karku ƴaƴanta wala taqraba ma ana ne karku ci ƴaƴanta amma dan a datse su mana duk wani abin da zai kusantar da su ga itaciyar sai aka ce wala taqrabu kamar da aka ce mana wala taqrabu zina wala taqrabu hadhihi shajarata wa takuna min adh-dhalimin kar ku kusanci wannan itaciya ku ci da ƴaƴanta sai ku kasance daga cikin to shine alƙawarin da Allah yake bayyana mana Allah yake wala qad a'idna ila adama min qabl hakikalin labari mun yi alkawari da annabi adam ya zauna cikin aljanna da amin lafiya ya ce ragadan haifu sha'a yake fadashi amma kuma ina annabi adam alaihi salam nasi malaman tafsiri suna da tafsiri biyu a wasu malamai suka ce fadashiya a yi fataraka al'ahda amdan sai ya yi watsi da wannan alkawarin da gangan ba wai mantuwa ba har yanzu a karamin larabcin mu aka ci maka fadasiya suka siya ya manta haka ne yace fadasiya ai fasaraka al'ahda amdan sai yi watsi da wannan alkawarin da gangan wannan shine ra'ayin imamu shirkin da cikin tafsir sa zuwa wa bayani kuma suna da hujjar da alƙur'ani mai girma cewar ba mantuwa yayi ba da gangan ya ci wannan abu saboda Allah madaukakin sarki can gaba za ku ji ya ce wa asa adamu rabbahu fa gawa annabi adamu Alayhi salam sai sabawa mahaliccinsa sai ya mata to mutumin da ya sako idan mantuwa ne za a ce ya yi sako ana ce da mantuwa sako idan mutum ya yi sako ana kama shi da laifi idan mutum ya yi mantuwa ya yi laifi ana kama shi da wannan laifi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rufiya an ummati al-khafa wal nisyan wa masukrihu alayhi kenan inda mantuwa ne da Allah madaukakin sarki bai koro shi daga can zuwa duniya saboda haka sai suka ce amdan ne sai suka ce kuma akwai ayoyin alkur'ani mai girma da suke justifying cewa nisyan a harshen larabci na zuwa bi ma'ana al'amd da gangar daga cikin alama da sarki yana cewa daga ciki yana cewa fal yawma nansahu kama nasu liqa'a yawmihim hada ba manzo ake nufi ba ana nufin za a kyale su za a yi watsi su da kanka daga ciki Allah madaukakin sarki yana cewa ba بما نسيتم ba يومكم هذا bi نسيناكم الله هنا بالدعاء الله ما هم بالدعاء فذوقوا ku ɗanɗani azaba domin ku yi watsi da gaba da mahaifinku na wannan rana saboda haka shi ma Allah zai yi watsi da ku daga ciki Allah yana cewa wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum kar ku kasance kamar waɗanda suka yi watsi da Allah sai Allah ya sanya su suka yi watsi da kawunansu wasu malaman sun ce fanasiya ana nufin mantuwa ma'ana wannan alkawarin da ya aka ubangiji Allah subhanahu wata'ala daga ƙarshe sai ya zo manta da wannan alkawarin wa ya sa shi wannan mantuwa iblis alaihi kuma iblis an riga an kore shi daga aljanna amma sai da ya san yadda ya sake sulalowa ya dawo wani sai wani za su ce maka ya koma maciki ma'ana ya shiga cikin yanayin maciki sai ya ya su duk wannan isra'iliya ce ba su da tushe iblis lewa ya sake shigo shi a cikin aljanna ya zo ya musu wasu washi har ya sa suka manta da wannan alkawarin sai suka ci daga wannan itaciya Allah ma da wani sarki ya ce walan najid lahu asma sai ba mu tarar da shi tare da hakuri da jajircewa akan umarnin Allah ba akan Allah ba al'azum shi da azama ma'ana annabi adam alaihi salam a gurin ci daga wannan itaciya itaciya ba shi da azaba ba shi da hakuri da juriya irin na ulul azmi min ar-rusul ulul azmi min ar-rusul ma abutan jajircewa da hakuri guda biyar ne aiko ba sa musu wannan sunan ba face dan masu jajircewa da masu tsayuwa ne zaka ci umarnin Allah da sai da karɓo su kai shedan bai isa yayi wasa da hankalinsu الله مدد سلكي يا أبتي في سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولم نجد له عزمة ومن تربي شيء يبيع قصد شيء mai haƙuri da juriya da jajircewa ba wa sallallahu ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin